na na aiki kai na kuɗa baya na zogi na isa gida na huta sai auta ya ce mu yi wasa emzoe emzoe emzo paracetamol ciwon kan ya tafi jiki na garau ina kake auta yau na yau fa gangariyar paracetamol ne wanda yake kawar da ciwon kai zogi da zazzabi idan bayan kwanaki uku ba a samu sauki ba a tuntubi likita emzo paracetamol a hukumance shine paracetamol na super eagles